وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يوم مرسول درجة الأمم أهل السنة shugabanni a matakai uku na kungiya jagorori harkokinmu a wannan gari mai albarka garin alayau ɗaya daga cikin manya-manyan biranen da suka taru suka yi jihar kebbi wadda take ɗaya daga cikin jihohin najeriya ta Kudin wada cikin garin aleru domin gudanar tafsiri na alkur'ani mai girma ina mana gaisuwar musulunci baki daya mu kuma ne mana fatan samun gara masoshin da allah ta'ala ya tana da cikin wannan wata mai albarka wanda suka hada da samun gafara da samun kusantuwa samun ‘yantuwa daga azabar Allah ta hanyar ragargazar zunubai da karkaɗe su daga dukkan mummuni Allah ta'ala ya samu dace. To kafin ci gaba da tafsiri kai tsaye wanda na tambaya cikin kafin in zo nan cikin na zariya an gaya mun turan da an kwana bara kuma an gaya ta da izinin Allah a daidai nan da aka tsaya a nan za mu tashi sunana kamar da kuka ji Aliyu Abdullahi Talak mazaunin Zaria haifafan wani gari da ake cewa makofi na yi makarantar allo a wani gari da ake ce makwanyawa ga hukumar ƙara wanda kawai da ake kan tsamiya a rayuwa ta gari uku na alfahari da shi garin da aka haife ni makwaji sai garin da na yi makarantar allo inda na koyi waɗansu wanda su saukar na alfahari a ajin farko shine ƙauyen tsamiya sai kuma garin da allah ya kasar zama a ciki garin Zariya, wanda yau na da wajen shekaru arba'in da doriya a zariya sannan kuma gari na wuri shine duk garin da ahli na suke kamar garin halayyar Allah ya samu dace zan fara da cewar kamar da aka sani ita wannan haduwar samu ba kawai yayi ne ba kar kuma a ɗauke shi yayi cewa an saba sai da ramadan ya zo na haɗu a ji tafsiri bari mu je don mu rage lokaci a akan mu ɗauke shi haka muka ɗauke shi haka mu yi asara saboda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكفها أو الرواية فهجرته إلى ما هاجر إليه وتمن فرد كذا أبدا تكنا لما تكاسي أكا أيضا إذا أنت دوكا كوي kawai kana ɗan ka shingida haka sai kai miƙa ranar mutashi lokaci ya yi wani jirgin rage lokaci to rage lokacin ka zo ba ka komai gurin Allah amma bari mu je mu saurari littafin Allah ko wanda zai bayanin a gaban ka bai kai ilimin ka ba wallahi tallahi zai ka samu lafiya kuma ko da za ka zo a zauna tun farko a tashi ba ka komai sabo wanda ka ƙaru da shi ba wallahi abin sai ka samu lafiya sura ka mu da niyya wannan haɗuwa ba yayi bane ba a'a ibada ba mu muka fara ba wanda ya fara shi shine kiyayyanta da kai annabi rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi da shi da Jibrilu alaihi salatu wasalam ya tabbata sunnar ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Sallama wasallama inji Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yana cewa الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام يلقاه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن وذلك كل ليلة من رمضان فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة حديثي لا سيئ عندما سنن ونن فن سوى الله صلى الله عليه وسلم يقول كوتا غبادا أما لوكتن لكوتا ستفو بينا fiye da kowane lokaci shine lokacin ramadan sai ke lokacin da jibrilu yake kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi ziyara ta musamman wanda wannan yana faruwa kowane dare tun daga daren farko har na ƙarshe a watan Ramadan kuma idan ya zo suna karatun Qur'ani da shi da manzon Allah ta Qur'an kaga yufa'il mufa'ala ne jibrilu na yi manzon Allah yana yi suna ƙara ma juna ilimi akan abin da ya shafi alƙur'ani mai girma magana ta girma ashe mai da hankali wajen yawaita nazarin alƙur'ani da yawaita karanta da neman iliminsa kenan suna ce mai asali mun waye gari da san nan an manta da wannan sunnar idan ramadan ya zo sai karance-karancen asidu haka wani lokaci kuma wanda suka rufe da ilimin suka tare kai suna karanta littafin ashifa da alƙawari ya hulwa, wanda ashifa littafi ne mai kyau littafi ne mai matuƙar muhimmanci littafi ne mai cikakkiyar fa'ida littafi ne da ya kamata kowane ahalin sunna ya karanta shi na nazarce shi domin idan ka karanta littafin ashifa to sai dai kai ka ba wani labarin manzon Allah ta sulama da halayensa da tsofinsa da ayyukansa da nafilinsa da sauran sufofi na koyi ba dai wani ya baka labari sama matsala duk a wancan lokaci ko da ake karanta shi ramadan zai faru ya kare ana karatun ba ba a ba amma da wahala a tashi karatun ka tare wani a cikin wani suka ya baka labarin abin da ya karu da shi Allah tawo wato an waye gari da ana zama cikin jahilci a wannan ƙasa har sai da Allah subhanahu ta'ala ya kunna mana haske daga majalisin ubanmu malamin jagoran mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ta'ala ya lalle shi da rahama wannan majalisi ya yi domin daga gari ne, aka farfado da irin wannan sunonin da aka mance da su yau ba ka isa ba ba za ka iya ba ka kirge sunonin da za sun mutu ba a aiki da su amma yanzu an fara da an gado da su ana yada su kuma na aiki da su ba za ka iya da kirga sunonin ba wallahi da maza da mata wayan sun shigo addinin musulunci da ba sa shi domin tafiyar sunna ita ce take kokarin ta dore akan karatu da ilimi kuma ta rika kokarin gayyato na waje zuwa cikin addinin musulunci tare da kokarin gyara na cikin kuma kai kana tunanin kana ciki sai a waye gari ka sun fi da kai ciki maganganun ka sun fi da kai ciki kila baka sani ba sai sunna hita zunguro ka ta ce kai ba ka ce kai musulmi ba ne a kwarai ko ni musulmi ne sama kana ta kana ta wani abubuwan suna sa mutum ya rage ya fitar da suna dina musulunci ka ji tsoron Allah ka gyara ka bari in Allah ba mu san nasibi mai yawa rabo mai yawa fa'ida mai yawa wallahi sai ga kamar an yaye mashi wani ruhu sai ya gani cikin haske sai ya dawo sunna amma a wancan lokacin muke ga mu kewaye muke da maguzawa wanda ba musulmi ba yaran mu daya al'adar mu daya harshen mu guda ne amma suna arnanci mu kuma muna musulunci amma ba ruwanmu da su ta da da'awa ba ruwansu da mutu hukacin addini kuma wani abin sha'awa ni inda na ga tutan wani zan da yake muna da maguzawa a lokacin da yawa sun yadda da musulmi wallahi abin da yasa nake haka shine idan za su yi sha'ani biki a gidan wanda suka san musulmi za su zo to yankan dabbobi da za a yi musu ba su yanka da al'adarsu ba wallahi dai su nemo malumin musulmi su kira su kira su su yanka musu wannan dabbobin domin sun san musulmi za su zo kuma za su tunda Allah a zahiri sun yi da muku kuma sai da mu ba na taso na ga irin waɗannan maguzawan tare da su muke bukukuwan sallah sallah karama sallah babba bambancin mu da su kadai shine hidayi amma duk abin da muke da dauki da murna da ziyarce ce da canjin kaya in an samu iko a yi sababbin dinki kuma a yi abinci wanda yake mai kyau ba irin wanda aka samu biyu da kullum ba a yanka dabbobi a cinama a yi walwala a yi wandaka ba dai shi muke mai dan idi ya zo to dun wannan suna yi ɗai abin da ba sa shi ne gari ya waye da yi alwala su fita bayan gari a zai sallar yi domin su ba musulmi ba ne amma da wahala ka samu malami ɗaya a lokaci ɗaya ya kira waɗannan mutanen da suka yarda da shi a zahiri suka yarda ya fi su, suka yarda suna sha'awar take-takensa da abin da ke gurin shi na addini duk da ba su riga sun aiki karma shahada ba gura ba a tallata musu ba ba ka samu lokaci ɗaya da wani malami ya kira su ya ce ku shiga addini musulunci kai ina ba ku tabbacin cikin su suna fitar zakka kuma a fitar a kai wa liman ya kuma an sa da sunan zakka ko a fitar sadaka a kai muke kuma an sa da sunan sadaka kuma da ya san daga wajen wanda ta zo idan suka dafa giya tasu da suke sha ba za su yadda ku yi haƙuri da hausa ta ba da Allah ku daure ku ci saurare na haka nan abinda kuka gane ina samu dace ƙwariya ko ko mafarki da aka zuba giya ba za ka zo gidansu ziyara su kawo maka ruwa a cikin wannan farin ba ko ta ba ku sha'awa awa kashi a zuban mu na ga kwano nan ko ga ƙwaya ce a malam wannan irin namu ne ta ɗauka ta ajiye a jirgin da sa haka tukunyar da suka dafa mushi wallahi ba za su samu maka miyar da suka kaɗa a ciki ba sai ka ce wannan irin namu ne ba irin naku ba ne ba za su kawo maka kaga duk yadda da kai suna girma maka amma ba ka da basirar ka tallata maka addini sai da sunna ta zo Allah ya ji kan mamu da wato kun ji asalin ita wannan haɗuwa ta cewa ba yayi ne. Allah ya haskaka wannan kungiya ta mai albarka ta jama'a da zalibin da ya ba mata sunna ta dauki wancan wa'azi da tunatarwa na ce Abubakar Muhammad Gumi kasancewar shine sunna ta shiga fara da shi na tabbata garin Aleru ya karɓi bakuncin malumma daban-daban daga yankuna daban-daban na wannan kasa don gudanar da wannan jami'ai na daga cikin manufofin wannan إهياء سنة نشر العلم وتطبيق المحاسن الدينية أي دين نوانا الدين نمسلنتي نياد إلم مسلنتي da ya da ilimi wanda rayuwa ke buƙata, wato a yi ta tafiya irin wannan bayan karantar da ilimin mukan addinin musulunci to kuma hada koyar da ilmumukan da bukatar rayuwa ta kai gare su sana'o'i da hanyoyin dogaro da kai duka idan muna munasaba ta zo za ka gana jan hankalin musamman matasa su kawace wa zaman kashe wando su zafura su koyi sana'o'i a matakai daban-daban wanda Allah ta'ala ya hore mana sannan su ɗabi'antu da ɗabi'u na gari wanda musulunci ya ɗora mu a kai wanda Gaban talikai annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama abin koyi saboda yabo da Allah subhanahu wataala yake mishi akan haka bayan nan irin wannan aike yana hadawa da ziyartar mutane wanda suke Allah ya nuna su a cikin jama'a watakila ta huskacin mulki ko ta huskacin siyasa ko ta huskacin wato harkar kasuwanci wata huskacin waɗansu wato darajoji da Allah kan baiwa mutane amma musamman ya zama duk baiwar da Allah zai maka ya zama tana da alaka da addini to wannan ziyara tana kula da kimar ka kuma tana ziyartar ka in ba ta samu ikon yin ido da ido da kai ba za ta aika maka da sako na alkhairi na daga cikin hikimar haka shine idan an je an ziyarci irin wayannan mutanen a samu a masu fata na alkhairi kuma a karfafe su wajen ayyukan addini da taimakon al'umma da adalci a wannan dama da Allah subhanahu wataala ya ba su gwargwadon hali domin a yi tarayya cikin alkhairi sannan a yi ƙoƙarin nuna masu matsayin sunnar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma katsarin bid'a musamman a gidajen masu samu masu hannu da shuni masu sarauta masu daular duniya to yawanci za a gaba suka fada da bidoyi ba to idan aka je aka zauna da su yan mintuna takaitattu sai a shiga musu da sakon Allah subhanahu wataala na daga cikin hikimar wannan ziyara jawo hankalin mutane zuwa ga kamewa daga sharorin dukkan mu muna da sharrori muna kuma da alkhairai an gane ku babu wanda bai da wannan sifar daga cikin mutane da aka kai kanka akwai janibin sharri da tare da kai akwai janibin alkhairi da tare da kai to kai kokari janibin sharrin ka rika takaita shi in ma ba za ka iya bari duka ba harshen nan da haka ne ka san me za ka furta da shi kan dan uwanka shugaba ne ko wanda ake shugabanta abokin aiki ne wani lokaci yanayi ya baci ɗan ƙanƙanan abu da gina ma da kuskure sai ka ji suna sako maganganu marasa daɗi masu taushi a kan damuwansa wanda kuma shi ya san damuwanci domin gila, sunan nan mata haɗa kuma sun lashi guda kuke ta fafutuka gwargwadon hali amma ba za ka sau da kai daga wato harshen ka gare shi ba dan ya yi ma ba daidai ba ya dan saba maka shin a tambaye ka tsakaninka da Allah da sahiyar yau da tawaye zuwa yanzu mutum nawa ka saba mawa kai kanka kai kanka kai wa mutane da dama ba daidai ba a kuma je a tambaya an kace ba daidai na faɗa ba a tafi gida a fara tambayowa daga uwar gida da banna mata rai ko ga banna mata ba tsakaninka da Allah haka nan yaran gidan kana tsammanin duka daidai kai mu haka nan makwabtanka haka nan abokan zamanka a sana'a haka nan abokan kara kai a addini haka duka kana jin kai baka bata ma kowa rai ba baka saba ma kowa ba ko ka sani ko baka sani ba ko da kuskure ko ba da kuskure ba wallahi alazim tabbas ka saba ma wani amma ka dina ran idan kai ma kana saba ma wani dan me kai ba zai yi wa saba maka ba kuma da aka saba maka dan me ba za ka dauki janibin alkhairi ka yafe ka kauda kai ka wuce wajen ba da kai haka wallahi da yafi Allah ya sa mu dace sannan lokacin da ake yaki ce shari daga cikin zukata daga harsuna daga hannuwa to kuma sai a kokari a dasa alkhairi shine izala izalatu sharri wa iqamatul khair yawa idan an yi izalar ar-raza'il wal masawi min al-akhlaq al-zamima to kuma sai a kokari a yi dasa fada'il wal mahasin وإسداء الخيرات إلى الغير saboda haka in ga koma nan daga alari ma za ka samu wannan karatun ba sai an yi wani tara mujallada ba alari ya ce wai harmu alaihi alkazi wa ghibat wa namimat wa wa wa wa sai mu dauko karatun ban mai a a wajen duk kun san abubuwan saboda haka irin wa'annan wato a aikace kamata mai kokarin ɗabbaka su kar mu ɗauka kawai mu zo mu ji karatu yanzu an zo za a gabatar da mu ana ta wani waje shi ne waye shi ne waye wallahi ta laka da wannan ya rude ku kada wannan ya rude ku sam ba malami aka turo muku ba ba an zo ne a karantar da ku abin da ku ji wallahi ba ma tunanin haka sam idan da dan a karantar da mutane abin da ba wani mai karatun da ya koya musu ne ya ba za ma yi wannan karatu ba za a turo kowa ba wallahi tallahi a layin na tabbata akwai waɗanda zan zauna in lambata kafa in yi karatu jini da haka ba hikimar ita ce wa a samu wanda ya fi kowa karatu a turo ba ba shi ba ne ba a a samu wanda za a taru da shi a gyara zaman suna gaba ɗaya mai kawai daga nan kuma an sa'a a karanto wata aya in ya sa'a ya fassara yadda ya iya shikenan in kun ji ba daidai ba kuma ku gyara an ba haka ba ku addala ne ni ba gwara an kuka ji ne kuskure ba ku gyara ba ku kai kara wai an ce shi ne shugaban malamai to shugabanci shi ne shi shi ko wato sunnar addinin ce annabi bai yarda ba mutum uku zauna babu shi ba illa iyaka kuma a sharaɗin tafiyar sunna yan uwa musulmi a abin da muka dan karanta ba mai yawa ba sunna babu sharaɗin wanda duk za a naɗa shugaba sai wanda ya hi kowa ilimi ko akwai ni dai na san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah subhanahu wataala an zabi sayyidina kali'a Abubakar a matsayin kaliman farko haka ne to ina tambayar ku dan Allah a cikin mahafin din Abubakar da aka karanto suka gamsar da mutane da zai kaliman farko da zai gaji manzo Allah akwai cewa ya fi kowa ilimi ni ban ji ma ilimi ba san ba amma buɗe ya fi ilimi ba amma akwai waɗansu darajoji da aka ita kallo kai shi ne fa manzo Allah yake kaza abu shi ne fa Qur'ani yake abu shi manzo Allah ko in ya qulu da sahibi la da inna A ma'ana abubakar shi duniya shi kaɗai ya samu wannan kujera irin wannan ake kallo ba manzo Allah ya ce da zan riki wani khalil cikin mutane da ta kafto a ababakar khalilan walakin sadiqi wa fa'a kaga wannan ma darajar sannan manzon Allah sallama ya taba zama mamu na Abubakar amma ba da gangan ba bisa dalili dan zo ne ya kokarin ya zuke kai kai ya ji zuwa manzon Allah manzon Allah yana makana makana makana tsaya tsaya kun ga wannan darajar? irin su aka kalla har aka gama kallo irin wannan zubin da suka sa aka gane cancantar abubakar da zama kalifan farko ba magana ilimi ne dan wallahi da da magana ilimi da ba ka za a zaba ba sai wa kace umar to shi ma da ba shi za a zaba ba wa wani ce a to sai dai usman to ina tabbatar muku shi ma da ba shi za a zaba ba khalifa na uku to sai a ce eh to a sai dai aliyu a aliyu kam lallai lallai aliyu wato jan zaki lallai aliyu mai ilimi ne mutafannin ne amma ina tabbatar muku wai shin shin shi din shi za a zaba a wurin dai magana ilimi yake duk ba su za a zaba da sai a jirgin almukutu nuna cikin hadisi cikin bakwai ɗin da suka yi zarra wajen haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da kila da cikin za a zabo ka kuka da Abubakar da Abu Hurairah sai na Abu Hurairah wata kila da shi aka zaba kaliman farko amma a lokacin da ake faɗin wa'ancan darajoji ko suna abubuwan da an faɗa faɗa shugabanci ba cikin nuna kayan kowa yin ni tsaurai ne ya sa aka zaɓe ni na zama shugaban malamai kawai muna tafiyar laliyar dabi lafiya sai allah ya kawo ƙarshen rayuwar sheik rabu aliyu daura allah ya kai da gafara shine kawai ban san ban zo ka ba za ka ce wai ni wai wai ni in zo in gaji wannan kujera shi ke nan ba so ba kawai wannan ne dalili don haka sun maganganu da shugaban malamai ya faɗa shugaban malaba shugaban waye shugaban duk ku aje wannan gehe guda ku aje ku kalli ali sunana ali ali dan abdullahi mutumin makoti shi kenan to sannan yana daga cikin abu na uku mun gabatar da biyu na uku shine duk da nabi ya yi rasa manji na uku shine mukafahatul intifatul khuluqi yaki da rashin da tabarbarewar tarbiyya ta yi yawa a wannan zamani nan abin ci abin bakin ciki ga ilimi baje-baje yana yaduwa ko ina ko ina ana yada ilimin baka qur'ani hadisi sunna ta mamaye kasa ita kuma sunna ba al'adar ta bane ba ta yi shiru ita ba ta ganin zarauzai ta tsinka duk ƙauyen ƙayau da kaje in dai masallacin ahlus sunna sai ka tara suna wani dan kokari na karatu ko da ko iyakar su alqaida al-baghdadiyya to sai an samu malamin da zai sa ta yana alif alif mafduha a da haka da haka da haka har a zo kawai har a zo afdari gwagwadon matsayin amma bayiwa ka samun da haka kuma suke ka same su hannu rabbana sun yi duba ba sa yau suna ta mamaye ko ina karatu dare karatu rana karatu ramadan karatu ba ramadan ba duka ko ina ana karatu duka tsakanin magarba da isha wayansu da sa su kalmu giranci su ga mu giraji su ma da sassafe da an gama za a juya ai dai haddar alqur'ani ta zama ruwan dare yara ƙanana. ba su je ɗakin mazajen su ba sun haddace alƙur'ani su cin wata ma hada tafsiri haka yara 'yan samari ko shekarun balaga ba su kai ba na ga wata makaranta da su bani sha'awa a garin zariya ka kuje na so kaina gaskiya nake ga muku akan makarantar suna nan yara ne aka zo aka yayan sojan su arba'in da biyu lokaci guda dukkan su babu dan shekara sha biyar shekarun sun kama daga tara zuwa sha hudu kololo wanda suka yi shekaru kenan dukkanin su mahaddatan alqur'ani ne kuma ba wanda a lokacin bai da hadisai guda arba'in a kansa wanda ya haddace na manzon Allah su salama daga shekaru tara tsakanin su zuwa shekaru sha hudu maza da mata kuma duka wannan karkashin suna ake samu wannan wallahi lokacin da bid'a ta mamaye kasan nan daga ɗari ku sai ɗari ku sai ɗari ku sai ɗari ku sai rana bawar a masallaci sai bugun kirji sai bandiri sai kaza duk gaba ɗaya kawai musulmi sun mutu sai sunayensu ba ilimi ba ilmantarwa sallah in matan liman ta kama sai ta gaji a wancan lokaci kun ga dai ba labari ya saba na madadin karuna sun dan da na yi wayo na bin alhamdulillah kuma duk wanda yake da shekarun da suka bi nawa in zai muku adalci abin da zai gaya muku kenan fatiha wannan ba a karanta ta daidai ba lazina a nemi wata sura da za a dora kanta sallar sai sa'ad da kaga dama ka fara gemu ko dan shekara hamsin yi tsaye da gemu za a ce bayi da kunya ubanka bai tsaye da gemu ka ka tsaye ba, ka garan banza a shekara kake kan baɗaɗe jaye da nan ka ba mutane ba haka ake ba wani lokaci mace kuma ko nonon da zai zama kasa ba ta sa lullubi ta hijabi in dai budurwa ce ba ta aure ba haka na ta so in wai in dai ita dan yana wani limita ce ba ta da kunya ita ma aure ta kabila gaban uwayen kika irin wanka kiga wannan lokacin haka ake abubuwa amma sunna tana karanta da kai tun tun daga wato nu'umatu abafari tun daga farkon tasowarka take karanta da kai har ka koma ga kabari to lalle a yaki da irin wannan miyagun ɗabi'u shaye-shaye sun yawa ayyuka na fitsara da rashin mutunci ga ilimi a bakunan mutane amma kuma aiki yana karanci sannan har ya kai ga zukata sun bushe babu tausayi babu wato ainihin rahama da juna kace-kace sun yawa zubin jini ya yawa fata mutane ke snafin ne ina da kisa kawai a hargari a kashe su wannan irin bushewar zuciya Allah ya raba mu da ita wanda Allah ya marabo yana sauraron alkur'ani wallahi alkur'ani zai magance mai ciwon da ke zuciyarsa ya zama mutumin kirki daga mutumin basa? sannan na daga cikin hikimar shine at-targhibul mutakarrir za a yawaita kwadaitarwa ana ta lokaci ba lokaci cikin tanawul ma yakfil alim tanawuli ma alim kokarin aiki da abubuwan da za su kawo mana wato waraka daga abubuwan da ke damun mu su ne abeban da Allah ta'ala ya saukar mana a littafin sa da suka shafi istighfari a dole mutane kan yawaita istighfari kuma istighfari ilimin wanda sunna ta zo da shi ba wanda aka yi makwaskwari ma ba ya zama yan wasu na wasu yan dariƙa kara ba irin ba ko da sun rike lafazi idan sun canza suluki ko usuluri ko yadda za a gabatar da shi to yanzu ba na annabi bane ba sun mai sata sun kwace daga hannun sun mai da shi na amma in dai na asali ne na manzo Allah sun zama to yana nan wanda ba sai an shawo ya ba babu bukatar ai jidi a'a ba bukatar kuma sai an taru wani na bayarwa suna ansawa ko sai an yi kuri da'ira a cikin masallaci da wata niyya ta daban wanda annabi zai karantar banda irin wannan kai ka yanzu kifarin ka ko kana kan hanya kana mota kawai in ya faɗo maka astagfirullah cikin zuciyarka ranka na jin girman waye kake noma da wannan bukatar taka Allah subhanahu wa ta'ala ba a dai maka dole sai kai kafa kaza lokacin kaza ba in dai ba na bayan sallah da aka ce kai kafa uku uku ba astagfirullah astagfirullah astagfirullah wannan an karanta maka amiya kan ce maka amma wanda zaka yi da kanka bai da iyaka don haka idan a wani lokaci sau ɗaya kawai kake iya yi soyi kawai a Law. shi nan ya zama zuciyarka ta san abin da kake faɗa ka halarto da haibar ubangiji da kwarjinin ubangiji subhanahu wa ta'ala shi sa ma ka tana ka girmama shi ka nemi abin da ke gurinsa wanda duk duniya sama da kasa babu wanda zai yi ma wannan ba Allah ka ta hararo ka faɗa ko kafa ɗaya ne yayi ko kuma ka maimaita kafa uku yayi ko kafa bakwai ko goma ya rage naka na kokarin ka haka nan lafuzza na azkar da suka shafi hailala la ilaha illallah la ilaha illallah irin da wani nauyi haka da jinjina abin yana sauka a gogon zuciyarka na girmama ubangiji subhanahu wataala ba na rawa ba la ilaha illallah la ilaha wannan kila idan gadi yaji zai kama shi kila yake wannan wasa amma ba shi ne wanda annabi su kuma mai koyarwa ba shi ba ne wanda annabi ya karantar ina yi nan alarama bai ji ina yi ba shi ma yana yi ban ji yana yi ba ba dole ba ne sai na ji da shi dan ba shi nake yi ma ba shi ma ba bukatar ya ji da dan ba ne zan ba shi lada ba ka gama sallah kafin ka tashi cikin azkar nan ka ce la ilaha illallah in za ka iya ka faɗi kafa ɗari wannan sunna ta zo da shi ta ce maka la ilaha illallah nan da nan cikin minti bai za ka ji ta yi ne to irin shi ke magana wallahi me yadda me yawai da wannan in azkar nan suna cikin abeban da ke saurin cikin da bawa zuwa ga kuma da yayi addu'a karba kun ga wannan musibin sai mu hana da addu'a addu'ar kuma tana buƙatar waɗannan azkar din tana buƙatar istighfari tana buƙatar tuba na kwarai tana buƙatar tawazu mazama masu ladabi da kankan da kai zuwa ga ubangiji shi ke kadai kowa kuma a wannan bakin ba ubangiji bane kyale shi bai iya masa komai sannan da kuduwa shi ma kankan da kai da nuna ladabi ga ubangiji wa shukurun ni'am godiya da ni'imomin da Allah ta'ala ya mana da yawa yanzu talauci ya sa mun mance an mana ni'ima mu ji tsoron Allah wallahi wallahi alazim kam ni garajen mantawa da ni'imar da Allah ta'ala ya mana Allah ya ce ci Najeriya kaso kallinta ya tsaro waje da hudu da ko kare ne musamman Najeriya ta arewa domin bala'in da ya karo mu a wancan lokacin yana nuna zai rusa wannan bangaren ne gaba ɗaya da na tabbata kafin wannan lokaci wallahi na san wa'anda sun fara bukin din gidaje a jamhuriyar Nijar saboda hadarin fitinar da ya fuskanto duk mai hankali ya san in ba Allah ba ba wanda zai tunanin za a kare lafiya to wai to Allah wata ni'ima ta hukunta hankali duk da nan mun san yanzu akwai matsala karancin godiyarta aka yi wacce ni'imar da aka yi mana ita ta sa abin ya rikice ya koma wannan wannan wannan wannan wannan wannan kitabin din da wannan fashi da makamu da wannan kashe-kashen da ake yi ba mu gode ma Allah yadda ya kamata mu gode musu wallahi da ya magance mana tun da ya magance mana boko haram din kun ko san dai duk hadarin wa'annan ko kusa ba za a kwatanta yadda na boko haram dan ita boko haram musiba ce kamar wutar daji ce in ta danno to ita sharewa take jika gaba daya ko ta kashe ko ka zama karkashinta ka zama ɗaya daga cikin mambobinta? in ba haka ba to da yankin ka da kai da abin da ka mallaka gaba ɗaya da ku da duka da titunan ku da gadoji duk ruta su ake yanzu ko wannan kunga babu daɗi ba mun ce da daɗi ba amma dai sauƙi muka ce an samu sauƙi ko ba samu ya za mu manta da wancan ni'ima da Allah ta ala yamma kar mu manta da shi, kar mu kar mu mu ji tsoron Allah wala idan muka koma ga Allah muka kyautata alaka gare shi wannan zai yaye mana cikin sauki da izinin izininsa da ikonsa dan babu abin da ya gagare shi sannan mu ƙara ƙoƙari wajen ayyukan ibada alhamdulillah wannan wata wata ne mai daraja mai albarka wanda ake ruban banyi ayyukan bayi duk wanda ya yi dan abu da ya dace ya yi da izinin Allah zai samu kaso mai tsoka musamman idan ya ta niyya kuma wata ne na addu'a shi yasa da Allah ya koro bayanin azumi da ya koro ya fara shimfiɗa ya mukaddama mai kyau ya faɗi wani ilimin muka wani suka shafi azumi kai shi alƙur'anin gaba ɗaya a cikin wannan har aka bamu labarin cewa a cikin wannan watan aka saukar da shi sai aka yanke wannan bayanin ba dan an karkare shi ba sai aka kawo batun addu'a wai za ta alaka ibadi anni fa inni qarib ana ma dan an karkare ba wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib hmm. khairan abin da nake so da yin faɗa nan kar mi wasa da addu'a musamman lokacin sahur musamman kuma lokacin buɗe baki musamman lokacin buɗe baki ya kalmar da za ka bari wato suna da daɗi take mu gode ma Allah mu ji Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar duk abin da yake sunnar manzon Allah wallahi ɗan kankane ne sauƙi gare shi ni har yanzu ban karanta wata sunna da sai ka yi jiki ka sharbe ka yi gumi ka koma kana haƙi wajen ɗabbaka wannan sunnar ba zai da wani zai tsammanin tarin karatun da yawan addu'o'in da yawan ba shi ba ne ba muwafaka ka samu mutaba'a dai abin da za ka karanta ka samu mutaba'a mutaba'a ne eh, shi ne kwaikwayon manzo Allah duba addu'a shan ruwa kawai ya ma take ma eh? ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر قد هذا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم هذا إن شاء الله ذهب الظمأ ذهب الظمأ إشياتك إشواتاتك وابتلت العروق jiyoji sun jika sun jansasa sun farfado saboda abin masha'a da aka dan zuwa da yadda Allah sannan kuma wa zabata al-ajru insha Allah lada ya tabbata in Allah Allah akwai gajiya a cikin wannan addu'a kuma annabi ya ce sai kai sau 30 bai ce sai kai sau 30 ba kafa ɗaya shi annan daga nan kuma dama ta ka ce idan ka samu wala sai kuma ka shigo da wasu abubuwan na alhairi amma ka tabbatar da ka roƙi alhairi kar ka halaro wani ahalin sunna da ya taka ka bai lura ba ka ce wani da ya taka na Allah ya bi a wallahi ko kayan Allah ba zai azaba sannan kuma kana da zunubi da irin wannan mugun addu'ar Allah da yana an kusa da mun kai labari saboda haka a kiyaye da Allah a faɗa alheri gara ma ka ce wani da ya taka ne to Allah ya bai mashi ban san ko ma dai da wata manufa ya dai Allah shi ya ne mai shi ke na Abdullahi kafin addu'ar ta kai gare mala'ikun Allah wanda Allah ya naɗa sun ce amin walaka misluhu kai yanzu kila bakinka bai tsarki na mala'iku ba to kai kayi ma dan uwanka addu'a alheri kai ko mala'iku su kai ma wacce riba sakan hudu alheri yan ba sannan abu na karshe cikin abubuwa biyar da nake zo gabatar yanzu wanda su shugabanni suka aiko mu da shi mu gaya muku shine addu'an nan da nake magana akan lokacin da ake cewa kai addu'a kar ka taɓa rena kanka akwai masu jin su addu'a su ba a ta su shek wani da su ustaz wani da su akrama kallahu wani su imamu wani da su alaramma wani wasu ne ai sun fi kusa da Allah wacce maka ai wallahi ba nan gizo ke zaga ba ba sa'a ba akwai masu karatun da za a je lahira ma da su baka mamaki daga hadisi ya mun ya inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam cewa za a zo da wani mutum ranar tashin kiyama an gane ku cikin tashin hankali za a ga yana ta dawuruna yana ta kewayawa wuri kula, yana yadda ka san dokin suga suna da kusan dokin suga ko yawwa suga irin rawan doki ka san wuri guda yake saboda an tilke shi kuma ana ta dukan shi ya su kuwaye dan da wannan ne za a matsa da kyan ruwan sa ya taru a abin ake so to shi wannan malami ne malami mai karatu mai karantar da mutane zai ci kewayo a nan yadda kasan dokin ga haka zai tana har abin ya dau hankalin yan wuta su zo kallon shi wancan ko ai shek ne ai ustaz ne ai alakallahu ai imam ne in na kai imam ya wai kai ya kai ne ba kai ne a duniya kake ce mana mi kaza bar kaza mai ce wallahi ni ne amma ina cewa ku yi ni ba na yi ina cewa ku bari ni kuma nan shiga duhu yin aikata shi sababa mun wanga halin da kake yanzu malam ku duba tashin hankali kaga mai wa'azi a wuta anan yana ta baka tsoro kai kana tsammanin addu'a ma za a karɓi ta ba sai kai sau na ka karkare da kanka a janibin addu'a kai ma ka ɗauka kai bawan Allah ne kai ɗin kai Allah ya umarta wai za su alaka ibadi yanzu ma ya karanta mana ibadi ko ba ka cikin wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun abinda zai ƙara fito maka da abin fili ujibu wata da'i wannan da'i din mutum ɗaya ne ba ka ciki ujibu da'awata da'i ina ansa addu'ar mai addu'a ina ansa roƙon mai roƙo kuma ba sai an dau lokaci ba idza da'a sa'ad da ya roƙe ni to na ka dauka kai ne wannan da'i din ba sai ustazu ba ka sare sosai mamala ya ta hadisi na sai udu Allah wa antum muqinun bil ijab to roƙi Allah kuna masu sakankan cewa ba a addu'a saboda ka roƙi Allah an jima ma ka roge shi an jima ma ka roge shi illa malamai suna da waɗansu tawjihat da suke yi suna ganin idan an cika waɗannan shurufin addu'ar za ta ci saurin karkuwa akwai zaɓi na lokacin da ake ganin addu'a za ta karu manzo Allah ma ya buɗe shi ya buɗe wannan kafar ya kwadatar da mu addu'a a wani sa'o'i na ranar juma'a ya karantar da mu addu'a ta litinin dare yana nuna ba ta da shamaki tsakanin da ubangiji kaga wannan nau'i ne na kwadatarwa ya karanta da mu addu'a dubura salawatil khams bayan salloli biyar ya karanta da mu addu'a amma ba mu ga yana yi a aikata yadda muke a yanzu muka waye gari wasu na alhamdulillah sunna ta nuna mana kuskuren abin mun bari ta wayanda suke muna fata Allah ya shirya da su su gane ba liman ne zai juyo ya ce a karanto kaza kafa kaza kaza kafa kaza a ba haka ba a'a kai da ubangijin kaga ka roƙa tunda addu'a bukatu suna bambanta ko yanzu tsoho dan shekara 80 Allah mai kike tunanin zai roka sabuwar amarya <laughs> ai yi roki cikawa da imani ya roki kwanciya a kabari kwanciya mai kyau ya roki gafar ubangiji amma saurayi dan shekara 23 25 shi kuma kike tunanin zai roka wai wai wai <laughs> saurayi dan shekara sha biyar ashirin talatin kai bukatun da yawa tabbas ne na san akwai tsaleliyar yarinyar cikin bukatun shi akwai gida irin na one in town a cikin bukatunsa akwai dan kareyar mota cikin bukatunsa idan ya shafi siyasa kuma akwai ya zama yawa tun daga dai mataki na farko idan mai karamin guri ne kila yana bukatar ya zama kansila ko ya zama dan majalisar dokoki na jiha ko ya zama na tarayya rep ko sanar da shauransu ko kuma ma ila duk burinsu ya wuce nan idan ya dan tara da kauri gwamna yake so ya zama ko kuma an zaɓe su an kai su majalisa yana so ya zama shi ne sulika ko deputy sulika ko mai tsawatarwa ko wane ne gashi nan dai guri ma ya garewa amma da Allah da ya tsoho dan shekara 80 da kaza duk wannan ba cikin bukatun ka shi ba shi bane hadafin to kaga bukatu suna bambantuwa haka nan idan ka je wajen yan uwa mata su ma bukatu suna bambantuwa daban-daban daban wata bukatar ta kama ba ta da kyau domin kishiya abba ta so ta akan a mata kishiya wata gara ma an mijin duka a rasa gaba ta akwai masu irin wannan kaga kishiya yi muni Allah ya kawai a takaice dai abin da kake bukata watakila ba shi muke bukata ba don haka ya zama na da liman mace shi zai mana addu'a eh bukatun liman sun bambanta bukatun mamu sun bambanta bukatun ladan ne sun bambanta shi nan dai daban-daban kaga na ibi yana na yana fatan liman ya karasa shi ma ya dan marubu Yeah. <laughs> ka mu lokaci yayi amma dai ya kamata a sanar da yan uwa inda za a tashi gobe mu roki Allah ran ya karanta mana ayar dan kowa ya ji ni dai ya ga mun na san amma da kyau ku ji daga bakin sa dan shi ya karanta na bara kuma shi zai karanta na bana insha Allah dan haka shi ya san inda aka kwana Allah mai karanta mu ko da ayar inda za a tashi gobe da izinin Allah walau tara قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون sayan wa wannan ita ce aya ta 30 a cikin sura ta 6 suratul an'am wanda insha Allahu! a kanta zamu tashi gobe da yardar rana, ta'ala